malam na ji mutane suna magana a kan lauhul mahfuz ko lauhul muhyi ko lauhul sabit suka ce idan an ka rubuta mutum a cikin lauhul sabit lauhul sabit eh, lauhul sabit to babu abin da ka karkare shi da zama cikin wannan abin da an an rubuta shi mumini can mumini na an an rubuta shi can kafiri can kafiri na to shi kuma wanga lokacin wuri ana rubuta mutum ciki ne kuma a canza to mallami a haƙiƙa ne to gaskiya wannan magana ni dai ba mai ta rubuce ba ko ba san da ita ba abin da suka cewa fawzu Sa'id, inda hu fil azan tadashiki musumma lam yantaki fawzu Sa'id, arzikin mai arziki inda hu mu Allah fil azal ko shaɗa Allah ya ina rubuta wani shaqiyi na ya sahibi na amma wannan ba ya cikin abin da ko sun ka sani ba ya cikin abin da mazalli suka sani ba ya cikin abin da musulmai suka sani ba wani a da wannan ilmi in ba Allah ba amma za ya yi daura mahakuru cikin na komi ya rubuce abin da zai faruwa ma kana ka'inan wa ma sai ya kunu duk na cikin lokacin makoji an kiyaye da wannan ko to wannan shi na ainihin lokacin da Allah ya halicci dan adam mala'iki da cewa ya Allah ne bari rubuta mai a shaki wa amsa ilmi a kare wa amunin haka ne sai Allah ce ka rubuta mai kaza ka rubuta mai kaza ka rubuta mai kaza to ana nan wannan musulmi sai shi aiki da shi kawa sai mala'iki sai shi sai Allah ya shi goge shi sai shi goge sai shi goge sai yi ana nan sai yi ne sai shi yake shi dawa sai rubuta sai rubuta shi yi